بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهو سهو الله اكبر الله اكبر kai me haka me haka ku tsaya duk ku tsaya me mun ya ta so mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna dole ya zo liman liman liman tsaya mana ya hakuri menene wallahi bawan Allah mun ta da iqama sallah kenan kawai sai nake bam shi ke da shi bam aka jefa mana ni da nake da wudu lajan ayi hakuri dole ko taurara bari in ƙarfi muku da ba ku sani ba tun daga hawan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ɗaya kan karigar mulkin nan duk sauran fashe-fashe ya kare idan ka je wata ƙara ko fashewar taya ko fashewar dutse yan ana fasawa an saka nakiya ko kuma ƙarar bindiga ta harba tsuntsaye kamar yadda na ji ko kuma na gashi baushe yana yi kaga ma kaga shi au kaga shi kaga baushe can wallahi kaga shi kwarai eh, da gaske to wannan ƙarar harbin tsuntsun da aka yi ita ta ba mu tsoro mun ɗauka ba mu ne wallahi muna cikin sallah muka ji wannan dalam ɗin. wannan magana ai ta shige shugaba baba buhari maganin barayi maganin masu tada kai baya allah ya taimake shi allah ya bashi iko wajen jagorancin najeriya dama haka ne to ubangiji allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya liman mu koma sallah a je a cigaba da sallah ba abu alwala ta ta warware a gudun nan da na ya tusa akalla kasar 44 eh ai kai eh, ai bot bot bot bot sai baba buhari 2019